yau alhamis 20 eh, ne takwas ko eh? har da tara 29 ga watan eh, jima'a al'afira shekarar hijira 1442 wanda kuma ya yi daidai da 11 ga watan biyu na shekara 2021 na miladiyya أو أن مجلس إن كرم تيسير العلام شرح عمدة الأحكام آه، منا تكين كتاب بيوت وان منذ من كان الحديث الثالث والسبعون بعد المئتين هو حديثنا تري بيودا سبعين ده كنا جيرن وانا حديثا وأن لتابع عن أبي المنهاج قال سألت البراء بن عازب وزيد بن عرقم رضي الله عنهما عن الصرف فكل واحد منهما يقول هذا خير مني وكلاهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا وانا حديث da aka rawaito أبو منهال شي أبو منهال Minhal kala sa'altul bara bin azib na tambayi sahabi mai suna bara dan azib wa zaid bin da kuma zaid dan arqam an game da canji canjin ma'ana a musanya dinari da dinari ko azurfa da azurfa ko kuma dinari da azurfa shine akan wannan fardun fa kullu wahid minhum da na bayin su yake cewa duk ne ɗaya daga cikin su ya kulu yana cewa hada khairun minni ai wannan ya fi ni alkhairi ma'ana ya fi ni ilimi saboda haka ka tambaye shi ne ɗaya sun ya tambaye wannan ya ce aka tambaye shi ai ya fi ni haka dai san saboda tawaru suna turawa juna wakilahuma ya kulu ne ɗaya su yana cewa na ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yi hari an bayyin zahab gabarin wato sayar da dinari bilwari da wato azurfa ka sai da ma'ana ka a musanya dinari da azurfa daidan a baci. ma'ana inda canji ne za a yi shi ka'idar canji inda wayannan abubuwa ne da muka karanta cewa riba zai shiga sai dai yadan biyadin mislan bi mislan sai dai hannu da hannu cash shi ma ya baka kai maka bashi a majalisi daya babu batun a'a da Allah ina son canji canjin kaza kaza an jima zan kawo maka ko kuma in ka bani gobe zan kawo maka wannan an yi haka ba majalisul abdul bane bai halatta ba shine ya zama daidai haka kuma mislan bi mislan inda za a inda dinari da dinari kwatankwacin ma'ana ba wanda zai kara kowanne abin da aka yarin ya zama daidai wa daidai ɗaya bai fi ɗaya ba sai dai in azurfa da kuma zinari da yake jinsin daban-daban ne shi zai yi a samu ƙari na fata an gane amma ko da zinari da azurfa ne ba zai zama dai ba lalle ne sai ya zama a majalisi na afirka ba tare da alfashin kiri ba ne wannan hukuncin gabanin hukunci ne da kowanne daga cikin sahabban nan biyu abin da ya faɗa kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a musanya dinari da azurfa dainan a bashi sai dai hannu da hannu al-ma'anar ijmali ma'anar wannan hadisin a jumlace sa'ala abu min hal albara bin azib wa zaid bin arqa shi abu min hal ya tambayi bara dan azib da kuma eh, zaid dan arqa an hukumi sarf akan hukuncin canji canji canja kuɗi allazi huwa bai'ul asman eh, ba'dha bi ba'd abinda ake nufi da sarf canji din kenan a sayar da kuɗi da kuɗi su ainihin azurfa ko kuma zinari su ne ainihin kuɗi da ake sayan abu in dai su din ne aka sai da wani da wani to ana cewa sarf canji fa min wara'ihima radiyallahu anhuma dukkanin su sahabban nan biyu saboda wara'un da takawansu da tawaru'un su ɗaya daga cikin su akaza suka fara yatadafa'ani fatwa suna tutura fatwa fatwan ga juna a wannan ya ansa ya ansa maka ai ya fi ne a an je masa shi ma ya ce a ya fi da tawarunsu da da ya tarbiyyantar da su kai. ba su da jiji da kai ba wai kowa yana tunkaho da iliminsa ko kuma da darajarsa ba kowa yana kaskantar da kai yana ganin dan uwansa ya bi shi haka suka yi wa yahtaqiru kullu wahidin minhuma nafsahu kowane ɗaya su yana rena kansa bi janibi sahibihi wato idan aka ma kwatanta shi da dan uwansa yana ganin ya rena kansa din yana ganin dan uwan nashi ya bi shi haka suka yi ta yi walakinnahuma ittafaqa ala hifdihima sai dai dukkaninsu biyu suka yi ittifaki suka hadu akan abin da suka haddace daga manzon Allah annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam naha lalle annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yi hani an bai'in zahab gabarin sayar da zinari bil fidda da azurfa bainan bashi. in dai aka yi to nan da nan za a musanya ɗayan da ɗayan mana a yi canji ba tare da an sa lokaci ba na ainihin ya sai kasance shi lijima'i ma fi illati riba saboda dukkanin zinarin da azurfan sun hadu a cikin illar riba inda aka yi jinkiri to riba zai shiga riban nasi'a fa hina idin a wannan lokacin labudda fihi ma min at-taqabul lalle babu makawa da a samu wato ya zama hannu da hannu babu jinkiri fi majlis al a majalisin da aka kulla wannan ciniki ko sarfi wa illa in ba haka ba lama sahha sarf in dai ba a samu haka ba wannan canjin ba zai inganta ba bai halatta ba na fata an gane wa fara riban nasi'a riban bin nasi'a ya kasance riba ne na ainihin jinkiri dama riba iri biyu ne akwai riban fadl akwai kuma riban nasi'a riba na kari gashi an samu hannu da hannu amma kuma ɗaya ya fi wani ɗaya ya fi ɗaya wannan ribar fadl shi ma haramun ko kuma ribar nasi'a a ba hannu da hannu bane an sa jinkiri an sa jinkiri shi ne ribar nasi'a wasu suna cewa shi ne ma mafi munin riba ba shi abin da bankuna suke yi ba da gwargwadon yadda yake jimawa kuma menene ruwan kudin ko kuma interest yana ta karuwa kowanne dai haramun ne ma yustafadu min alhadith hukunce hukunce da za a samu a cikin wannan hadisi na farko an annahyu an bai'i zahabi bil fidda aw al fiddati bil zahab wa huma au aw huma ghaib an hana hani akan a sayar da zinari da azurfa ko kuma a sayar da azurfa da zinari wa huma dukkanin su biyu aw huma ko ɗayan su din ghaib babu ga zinari ba ni azurfan kaza kaza amma azurfan babu to ka je da zinarin gobe ka kawo in an yi haka bai halatta ba ɗayan babu kenan ko kuma dukkanin su biyun babu babu a hannu amma ku musanya ku ce zan baka zinari kaza ka bani azurfa eh, eh, eh, menene azurfa kaza gobe jibi duk wannan bai halatta ba in dai ba yadda biyadin gashi nan kas ba bai halatta ba fala budda min at-taqabul lalle sai in an samu wato ya zama hannu da hannu kowa ya karba fi majlisil aqd a wannan gurin da aka kulla wannan cinikin na biyu sihhatul bai'i ma at-taqabul za a gane a wannan hadisin ingancin cinikin cinikin musanya azurfa da zinari din ko kuma zinari da azurfa ma at-taqabul inda an samu hannu da hannu ga cinin kashi fi majlis al-aqd a gurin da aka kulla wannan cinikin li'annahu sarfun a wannan lokacin ai ya zama canji canji ko ya halatta kai kana bukatar darahi shi kuma yana eh, menene eh, eh, yana bukatar shi ainihin idan aka ce dirham na menene na fidda ko dinar kuma na zaka kai kana bukatar dananir shi wancan yana bukatar darahim ta yaya za a samu ta hanyar canji amma da yake darajar su daban ne lalle dinar zai yi yabi ganani na darahin kai an gane zai yi yabi da yake sun bambanta zai a samu ko din ko kuma kari inda ya zinari da azurfa da ya halatta amma zinari da zinari shine abin da aka hana ɗaya ya fi ɗaya ko kuma azurfa da azurfa kenan anan wato inganci wato ya wato ya halatta ko kuma ya inganta a yi saye da sayarwa tsakanin zinari da azurfa inda fi majlis al na uku al-mufsidu lil abinda ya bata wannan cinikin idan lam yahsul taqabudun fil majlis idan ba a samu hannu da hannu kowa ya karbi nashi a majalisin ba shine abin da zai bata wannan cinikin huwa majtama fihi an-naqdani min illati arriba shine abinda ya hada dukkanin kudaden biyu a illar riba dukkaninsu idan aka yi haka wato sun hadu a illar riba din na hudu ma kana alaihi salaf radiyallahu anhum abinda muka samu a cikin wannan hadisin na magabata eh, sahabbai kenan magabata na kwarai Allah ya kara musu yarda min alwara'i na ainihin taqawa da tawaru da zuhudu da suke da shi wa tafdili ba'dihim ba'dan sashin suna ta sashi wato ba kamar yau ba kai kana ganin wani ya fika amma ba ka nuna tawaru kana ganin wato kana so ka bayyana ka bayyana wa mutane kafi kaga wannan ba karantarwar Annabi sallallahu alaihi wasallam ba Annabi sallallahu alaihi wasallam yadda ya karantar da sahabbansa kowa yana kankantar da kai yana tawaru yana wato kaga dukkanin su manyan wato malamai ne daga hadisai ne daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam amma idan aka tambayi wannan tunda dai ya ga gashi nan wannan yana kusa sai ce tambayi wannan ya fi shi idan aka tambayi shi ta tambaye shi shi ya fi wannan ya haka dukkan sahabbai suke ba sa nuna wani jiji da kai kaza kaza dama ko a yanzu in kaga wani yana nuna isa ko eh, jiji da kai to bai kai ba bai kai ba duk lokacin da mutum ya cika to yana ganin bai kai kowa ba kamar musamman abin da ya shafi ilimi ilimi kana yawan samu sai ka ga har yanzu baka samu komai ba ka ji koma kowa ma ya fika haka malaman eh, magabata na kwarai zai ga mutum ya yi karatu a wajen ɗalibinsa ba ma'ana cikin abin da ya bi shi sa malaman su sun yawaita sai ga mutum yana da malamai ɗari ɗari da wani abu yana bin hilab da kuma ko kuma halakat eh, na neman ilimi da dama ya zo ya karbi wani ilimi a agun wanda ma ya da ya karantar da shi kaga wannan ba abin da zai kawo wannan sai ikhlasu to wannan shine za mu shiga hadisi na الحديث الرابع والسبعون بعد المئتين حديثنا تريبيو دا سبعين دا هدو دا حديثا عن أبي بكرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا قال فسأله رجل فقال يدا بيد فقال هكذا سمعت حديث عند أكر رجل أبو بكر آه، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من زن الله يا هني إذا أمنش الله سبتها قريش يا هني عن الفضة عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء يا إهاني دا أمسن أزرفا دا أزرفا كوكما زيناري دا زيناري سيدي سواء بسواء ديدي وديدا باب كاري وأمرنا كما أن يا أمر جيمو أن نشتري الفضة دا مسيء أزرفا بالذهب دا زيناري مسيء أزرفا دا زيناري كيف شئنا دي يد مكسو da yake jinsin daban-daban ne kimar su daban ne shi ma'ana zai yi a samu ƙari a fifita wannan a fifita a wannan a bisa wannan wani tsari zahaba bilfin ba haka kuma za mu yi mu sayi eh, zinari da azurfa kaifa fashi ina da muka so qala sai yace fa sa'alahu rajul sai wani namiji ya tambaye shi fa qala yace dan biyadin hannu da hannu kenan ko da azurfa da zinari ko zinari da azurfan shi ma hannu da hannu ne sai wani ya tambaye shi faqala sai yace haka da sami haka da ji daga manzon Allah ko da binari da azurfan da ya halatta wannan ya kara akan wannan din amma shi din ma ya zama hannu da hannu in aka sa jinkiri ya zama riban a kenan المعنى الإجمالي ma'anar wannan hadisin jumlatan lamma eh, لما كان بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة متفاضلا ربا نهى عنه ما لم يكون متساويين وزنا بوزن سبيد كفن سيوا سيدع ديناري لزيناري وكما والفضة بالفضة وكما سيدع عزر فالع عزر فالع ربا ربا نهى عنه سيدع النبي صلى الله عليه وسلم يا يهاني سيدع رباني يا يهاني malam ya kuna mu mutasawiyain matukar ba su kasance daidai wa daidai ba tun da riba ne ka kawo zinar. wannan ma ya kawo zinar. kaga dukkanin su jinsi ɗaya ne to in dai ba su zama daidai wa daidai ba wazin nasu sikelin su in bai daidaita ba to ya zama riba nan bi wazn sikeli da sikeli in wannan gram kaza ne wannan ma ya zama gram kaza daidai in wannan gram din wannan ya kara wannan to ya zama riba inda azurfa da azurfa ko kuma dinari da dinari jinsi daya amma bai zahar bil fidda amma a sayar da zinari da azurfa a al fidda bil ko kuma a sayar da azurfa da zinari fala ba a bihi babu laifi walau kana mutafadilaini ko da ma sun kasance akwai fifiko tsakanin wannan ya fi wani ko da an samu wannan shirin ya halatta ala annahu la budda fi sihhati zalika min at-tatabut ko da ma wannan din amma shi ma lalle sai in an samu akan ingancin sa din sai in an samu hannu da hannu eh wannan zinarin da aka kawo kimar din ya fi wannan azurfan to amma ya zama hannu da hannu in har ana so ya samu inganci fi majalisin aqd a majalisin da aka kulla wannan canji ko cinikin wa illa an ba haka ba kana riban nasi al muharram to ya kasance riba na jingiri da aka haramta li'annahu eh, lamma ikhtalafa al jins jaza tafadul yadda al'amari yake shine a lokacin da jinsin biyu suka bambanta jaza tafadul wato eh, menene eh, fifi menene fifi menene fifi kodin kuma ya halatta وبقي شرط التقابض ينزل شرط إليه إليه شيني شرط يزمى هنو لعلة الربا الجامعة بينهما فبدا عن سامون إلا الربا وان الدكة نسسون حدو أكو أن إلا الربا إن هربا أسامو حنو لهنو با ما يستفاد من الحديث <coughs> كنتو كنتو نزع سامو أشكو أن الحديث نفرقو تحريم بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة متفاضلين haramcin sayar da zinari da zinari ko kuma haramcin azurfa da azurfa sai da azurfa da azurfa mutafadilai ne da fifiko inda wannan ya fi wani to bai halatta ba inda jinsi daya listima'i samani wal musman saboda samanin da kuma abin da aka saya din dukkan su biyu sun hadu fi jinsin wahidin a jinsi daya abin da ka sayar samani da zaka bayar da abin da ka saya wanda za a baka duk jinsi ɗaya ne in ya zama haka ya zama riba ta fata an gane ko da ma ba zinari ba duk wato riba a annabi sallallahu alaihi da ya faɗi ababai da riba za su shiga tamur da tamur mun faɗa in dai za ka zo ka sayi eh, dabino da dabino abin da ka saya din saman din dabino ka bayar wanda za a baka shi ma dabino ne in ya zama haka to ya zama an bi sawa daidai wa daidai hmm. dole za a duba gram kimar su ne daban ne daura kudin da za ka yi saboda ya yi mene ne su daidaita? ha? kuma in dai gram gram din za a duba wazin wani design da su wannan ba ne za a duba wazin gram din za a duba gram din ya daidaita in dai su da su kadai za ku mutane eh, eh, Wow. wannan sarrafa ba za mu ba wannan sarrafa in dai har saboda sarrafa wannan design ne mai kaza kaza wannan design tun da dai dinar dinar ba yadda za a yi a fifita daya akan daya sai dai in kana son wannan din ka sayar da kudi sai da wannan kudin ka zo ka sai mai design da kake amma da wannan da wannan kun ku musanya ha wani ya fi wani zai zama riba yawa shi ne bayanin da muke saboda eh, eh an yi wasu ayyuka wasu abubuwa da an wannan ana gani kima ne ya kara ko da gram din sun daidaita to a wannan wani aiki ne saboda aka gudun riba din a sayar da farin kuɗi sai ka je ka sayi design da kake so da farin kuɗi amma da zinari da zinari ga nan wasu na fi wasu din da ake so ba a samu ba sai aka kara da kudi kaga ya zama an bibi ta ɗayan kenan eh a majalisun gara misali eh, yi a yi cinikin naka ɗin in dai ba za a maka cinikin abin nan ba a yi ciniki nawa ka sai nawa a saya a baka kudinka kai kuma ka zo ka sai nashi da kudi ya fi da kawo naka in kawo nawa kuma gram na su daidai amma kuma ka kara wani abu za a ji ba. Wannan ba a sarrafa wa yi bibi ko Ah, yanzu a wancan na dabino mai muka karanta shi wannan radi dabino ne radi wannan kuma kimar sadin a ah, kimar sadin ko har ma wannan sa'i ɗaya ya kai sa'i biyun wannan annabi alaihi salatu mai ce ainihin riba awwa awwa ainihin riba eh idan aka duba kimar shi ma wannan design design da aka yi da sauransu kila kimar ya karu to amma ga abu da alaihi salatu mai tun da dai jinsi ɗaya ba zai yi a tsara wannan a samu fifiko ga wannan sa'i daya ma ya kai sa'i biyu abin da annabi sallallahu alaihi ya ce a bi'ir rabi ka je ka sayar da wannan wanda kana ganin ba kyau din a sa'i biyu din ka sayar sai ka samu kuɗin su din da rahim nasu din ka sai ka je ka sayi wancan sa'i ɗaya da kake so mai kyar amma kuka kawo kuka musanya su direct wannan biyu wannan ɗaya riba ne ربنا الثمن والمثمن ثمن إذا ثمن إذا مثمن ثمن إذا أبن دعاك سياغن في جنس واحد أجنس بيني من الأجناس الربوية لغتكين أجناس نري بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يكيرك نبي إباحة بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة بشرطين أن هلتا أسيد زيناري لزيناري وكما أسيد أزرف هذا أزرف هذا ويسي بشرطين لشرطنا ديو الأول التماثل بينهما يزم قتم كوي ديدي وديدا باب كاري فلا يزيد أحدهما على الآخر دينسو بذيك على أسدامة والثاني شرعي نبيو التقابض في مجلس العقد بينهما a samu takabun hannu da hannu gashi na karba kai masu karba a majalisin haka ne wannan ne sharadi na biyu idan aka ja bari zan je gida an kawo maka bai halatta ba ko da gashi nan a gida ka bar kasuwan za ka je ka kawo maka bayan kun shi ciniki zai zama ribar lafiya bayan awa biyu awa uku gobe duk dai an samu jinkiri sai an samu majalisul aqd hannu da hannu gashi gashi ai abubuwan yana bukatar mu yi karatu musamman cikin abubuwan da muke yi na mai ahalari ma yana cewa wala ya hilu lawa ne fa'ala idan hatta ya alama hukumar Allah fi kai kana irin canji na zinari ne ko farin kuɗi ne da sauransu baka je ka karanta wannan babin ba a gaban malami ba za ka san lokacin da za ka je ka faɗa cikin riba ba amma inda ka yi karatu ka san inda za ka je ka fada cikin riba sai ka kauce abu kaɗan ne duk lokacin da a shari'a aka hana ka abu to akwai mafita ba yadda za a rufe maka hanci da baki babu a shari'ar musulunci babu tsanantawa duk lokacin da aka ce da kai haram to halal din ma yana kusa eh, sai da kai ne baka sani وما يقال في الذهب والفضة أبن ذا أكن آه، زيناري ذا يقال في جنس واحد من الأجزاء الربوية شيني كما أبن ذا أكون جنسي بدا ذا كن جنس زيناري بدا زيناري جنسي أزرفة جنسي دبينو جنسي القمر جنسي شعير جنسي ها mil menene ba gishiri jinsi sai kuma ake kiyasta waɗannan ajinas din akai kar ka ɗauka wannan kaɗai ne a magana da muka karanta akan jumhur suna kiyastawa duk halawiyya abubuwa masu suga suga misali sai a kiyasta shi da saman in kuma hubub ne su sha'ir da kuma bur in kuma abin da ya shafi su kayayyakin miya ne da sauransu a kiyasta shi da ne gishiri ba yadda za ka kawo wannan hatsi wannan ma hatsi wannan saboda hatsi ne na kasa kaza mai kyau ne kawo buhu biyu ba ka buhu daya ko ɗaya da gani bai halatta ba shi ma hukuk ne zai shiga kamar na alkama ina fata an gane shine abin da malai yake cewa wa ma yi yuqalu fi zahabi wal fidda abin da za a ce na hana riba na hana fifiko ko ta sanya jinkiri a cikin akan azurfa da zinari yuqalu shine abin da za a ce fi jinsin wahidin inda ya zama jinsi daya min al ajnas ribawiyya daga cikin ajnas na riba hina ma yuba'u ba'dahu bi ba'd ko kuma ba'dahu bi ba'd lokacin da za a sayar da sashin su da sashi inda ya wannan masara ne kana so ka sayar da shi da wani masara wannan ma ya zama buhu daya wannan ma ya zama buhu daya ba da wannan masara biyu ne wannan kuma na kaza kaza ne wannan ya manya manya bari kawo maka babu ba dai masara da masara ba dole ya zama daidai wa daida shi yake cewa burri bi sha'ir kaga burri da bur da sha'ir akwai wanda suka ce jinsi ɗaya ne amma magana mafi inganci in ba kuma ba aka ce daban-daban ne dukkanin su ajina su ma wato bur shi alkama ne jinsi ne sha'ir kuma yayi kama da wannan alkaman da muka sani shi ma jinsi ne daban ba da za a yi a tun da dai kamar muna ganin mu muna ganin a wajen mu alkama ne duka ka musanya sha'ir da kuma bur ba a haka tun da annabi sallallahu alaihi ya rabe tsakanin su a cikin wannan hadisi na uku jawazu bai'i zahabi bil fidda an samu hukuncin halaccin a sayar da zinari da azurfa aw al fidda bil zahab ko kuma a sayar da azurfa da zinari mutafadilai ne da bibiko an samu halaccin wannan لكون كل kulli منهما minhuma كسن kasancewa kowane ɗaya daga cikin su min jinsin ghairi jinsin akhar yana daga jinsi ne ba jinsin wannan ba ma'ana ya halatta ka sayar da masara da menene gero jinsi ne daban-daban ko masara da gero daban ne idan aka samu ko inda ya bai din ya halatta ya halatta na duk wannan inda masara ne masara ne shi ma wannan din ya zama su ne an surfa shi wannan ma an surfa shi daidai wani tamaful tamaful wa kaza haka ne kuma yuqalu za a ce fi kulli jinsi bai'in fi kulli jinsin bi'a bi ghairi jinsi cikin kowane jinsin riba da muka faɗa bi'a wanda aka sayar da shi bi ghairi jinsihi ba da jinsinsa ba min al ajnas ribawiyya daga cikin jinsosi na riba fala ba'sa min at tafadul bainahuma babu laifi da a samu fifiko tunda ba jinsi ba jinsi ne daya ba dan jinsin ne ya daidaita na ya zama daya to bai halatta a ƙara ba ko da eh, menene kwano daya in dai jinsi ɗaya ne amma jinsi ya bambanta kuna da abin nan ya halatta wannan ya bi wani wannan na hudu labudda fi bai'i zahabi bil fidda aw al fidda bil zahab min al taqabud bainahuma fi majlis al aqd musa mu hukunci kuma lalle babu makawa fi bai'i zahabi bil fidda wajen sayar da zinari da azurfa aw al fidda bil zahab ko kuma sayar da azurfa da zinari lalle babu makawa min taqabud da a samu hannu da hannu baina huma tsakanin su gana ka gana ki sai a musanya fi majlis al-aqd a majlisin da aka kulla wannan canji ko sai da sayarwa babu rabuwa in je in kawo maka a gida a gari yana gari kaza babu fa in tafarraqa qabla al-qabd idan da suka kulla wannan cinikin ko abin nan menene canji din suka rabu qablan qabdi kafin su ainihin karba daga juna batal al wannan kulla cinikin ya rushe ya baci lijtima'i ma fi illati fi al-illa ribawiyya saboda dukkanin su sun hadu akan illa na riba ba a so a sanya jinkiri wa kada haka ne kullu jinsaini dukkanin jinsi biyu ittafaqa suka hadu fil illati ribawiyya a illa na riba din da zai sa ya zama riba din ne suka hadu illar riba kuwa ita ce wahiyar kai shine awo a auna da kwano da buhu menene shine kai awul ko kuma sikeli ma'a kuma ya zama abinci ya zama abinci fala budda min at-taqabud to babu makawa da lalle a samu taqabud ma'ana hannu da hannu bainahuma a tsakanin su fi majlis al-aqd a gurin da aka kulla cinikin na fata an gane hukunce hukunce da aka kira a cikin wannan hadisi yanzu ga ikhtilaful ulama fil awraq al-bankiyya wannan bincike na musamman da kenan malam ya kawo akan yadda malamai suka yi sabani akan nairori na banki ko kuma Eh, aurat shine takardu karanti da muke amfani da suna na na ainihin shine aurat ai ba dinari ne, ba kuma azurfa ne. kuma da su muke saye da sayarwa Mene ne muke sayan wannan da wannan yawwa dola da naira riyal da naira eh, da sauransu na banki din fi hadhihi al-azman malam yace a wannan zamani na karshe akhadhan na mutane suka fara ya yata'amaluna suna ta'amuli badala zahabi wal fidda a madadin zinari da azurfa din suna ta'amulin sai da sayarwa ne bil awraqil bankiyya da nairori ko menene takardu na banki al kenan karanti da muke kowane kowace kasa tana da umla nata da shi ne muke musanya muke sai da sayarwa mutane yanzu haka haka suke yi fa ja'alu sai mutane suka sanya li kulli naqdin fi'a tuqabiluha ga kowane wato eh, kudi to abin da wato yayi muqabala da shi an gane ko me ba taqabul a samu wannan eh? <laughs> taqabul shine me za mu fasara taqabul ya jama'a ha a ba daraja ba abin da ya fuskance shi ga naira ga dala shine taqabul din to kowace fi'a ma'ana kowane kudi da abin da ya fuskance shi tahmilu ismaha wa qimataha kowane kudi tana daukan sunanta da kuma kimar da take da shi idan aka ce wannan hazi naira sunanta naira ne kuma tana da kima value da naira ke da shi in an ka samu dala ga dala ma sunanta dala kuma tana da kima da take da shi amma kowane su takarda ne haka yanzu haka yake tafiya falil junai fi'a walil dinar fi'a yanzu junai a kasashen da larabawa da suke amfani da su junai kamar misra a su su libya su ina ne junai yana da abin nan gungun wannan kudaden wajen dinar dinari akwai wanda suna cewa suna amfani da su dinar kamar su irin su ina ne kuwai da sauransu wasu kasashen laraba dinar suke cewa duk da cewa kudin kudin naira ne ba wai dinari na gold da ka sani ba ne kamar dajen da suna cewa dinar da suka kawo takardun masu na cewa dinar an gane ku shi ma eh, fi'a wani riyal haka kuma akwai riyal shi ma fi'a wannan magungun wani eh, kudi ne eh, wani ribawi ya fi'a wadanda kuma an san akwai ribadin shi ma yana da fi'a shi ya sa da fanna fi hukumi ha mutane suka yi sabani akan hukuncin su din tunda ne takardu ne ha rubiya ne ko aha rubiya ɗin ne zai amma na an an sanya ribawiya rubiya ne rubiya ne duk dai suna ne na karansi kasan kowace daula suna da sunan karansi su umla nasu yanzu misali in an je su irin su kamar su suriya ana cewa lira wani bai ba abin nan bai zari ba kamar zai ce an ce naira ba naira ba lira suke cewa ha irin su da turkiya da sauransu lira suna cewa in ka ji irin su kasashen irin su abin nan kamar misali malaysia suna cewa ringgit duk dai wanda eh, kowace kasa da abin da suke kira amma dai takardu ne mutane suka yi sabani bi hukumiha akan hukuncin su wa ilayka al-isharatu ila aqwali ga kuma yadda za a nuna maka wato zantutukan su da suka yi bi tariqil ijazi wal ikhtisar amma ta hanyar takaitawa abubuwan da suka malamai suka faɗa ya tsawo ya yi tsawo amma yadda za a takaita fa minhum daga cikin su akwai man yara annaha min bai'i sanadat wad duyun was فحرمت معاملات بها إطلاقا من mutane أن أقول suna ganin ita din min bai sanada yana daga cikin wato sayar da wato sanada wato kimar abu misali abu ne ga shi wannan takarda ne rubutacce a sayar da shi waduyun ko kuma a sayar da bashi da bashi wasu kuk da kuma sukuk ne kuɗi da aka sani duk dai karansi din ne yake nufi wannan an sai da kuɗi ne da kuɗi saboda haka suka ce fa haruman mu'amalat biha itlaqan suka ce a ta'amuli da su ya haramta akwai wanda suka ce haka wa minhum daga cikin su akwai man yara annaha urudun min urudi tijara su ma waɗannan nairorin ko kudaden wannan kasar da wannan kasar su ma kayayyakin haja ne na sayarwa na kasuwa kamar kayan sayarwa ne su ma urudu tijara fala ya jiri biha riba bi nau'ai ba zai yi a gudanar da riba ba a nau'in wannan kudin kasa kaza wannan kudin kasa kaza riba ya gudana a cikinsu akwai wanda kamar za a hajoji na kayan kasuwa da ake sayarwa akwai wanda suka ce haka wa hadha alqawlu bi tasahulihi muqabilun lilqawli alladhi qablahu bi shiddati mana ya ce wannan magana na biyu da muka faɗa cewa kamar aiki ma kayan sayarwa ne na kasuwa za a yi a sayar ba tare da ya riba ya shiga ciki ba ya ce wannan ƙaunin bi sahuli duk da akwai tasahul a ciki sassauci muqabilu lil qawli awal amma kuma yayi muqabala ya fuskanci wancan kauli na farko din mana ya saba miji allazi qablahu wanda ya gabace shi bi shiddatihi da shi ma nan wanda ya gabace shi akwai tsanani na farkon ma akwai tsanani wannan na biyu ma akwai sassauci kewa in ji a tsani na biyu yara jawaza bai'i ba'dha bi A akwai wadanda suke ganin halaccin a sayar da wadannan kudaden nairorin a sayar da su da sashi da sashi da sashi wa uha bi ahad an-naqdayn mutafadilatan wa nasi'atan zai yu a sayar da wadannan kudaden da ɗayan kudaden asali din me na kudaini din az-zahab wal fidda ma'ana zai yi ka sayar da waɗannan nairorin da zahab da fidda mutafadilatan a fifiko wa nasi'atan kuma da jinkiri wa annahu la mani'a min zalik ba abinda zai hana wannan li annahu la yajri fi riba suka ce riba baya akwai wanda suka ce haka fi dukkanin waɗannan maganganun biyu yana daga cikin wato akwai rauni matuka cikin wannan maganganun duka fa amma al-awwal amma maganar farko shine fa fihi tasdid akwai tsanantawa a ciki maganar farko wa harajin wadi akwai damuwa da kuntatawa mutane in aka ce sam sam ba za a yi amfani da su ba shi ma akwai kuntatawa wa tab'u dini na samah tun da dai an san tsabi'ar wannan addinin musulunci a sama sassauci walisun da ainihin tsaukakawa mutane hususan musamman ma fil cikin al'adu wal mu'amala da mu'amaloli na fata an gane addinin musulunci al'adu asalinsu halal ne in ka samu kanka a kasar kuna kabilar kuna wasu al'adu al'asulu fil adat al halal. sai dai an samu al'adar da ta ci karo da musulunci ko mamsariyar musulunci shi kenan yanzu ne zai zama haram haka mu'amaloli saye da sayarwa yadda mutane suke saye da sayarwarsu halacci shine asali sai dai abin da ya ci karo aka samu nasi karara cewa irin saye da sayarwa kaza ya haramta to wannan shi duba ga wannan kenan magana farko din akwai tsanani wasani magana na biyu kuma fihi fathun babi sharrin kabir ciki kuma akwai bude kofa ga wani babban sharri idan aka ce kwata-kwata riba baya shiga riba kowane iri na fifiko da kuma na jinkiri idan aka ce kowanne su baya shiga wannan kuma an wa mutane kofar sharri za su yi ta yi kenan wa huwa riba bi anwa'ihi shine riba daga dukkanin nau'ikansa da aka sani ma annahu la yastanidu ila shay'in min ta'lili sahih duk da cewa mu wannan maganar bai dangana bai dangantu zuwa ga wani wato dalili da suke kawo wanda yake ingantacce ba wa minhum daga cikin su daga cikin malamai akwai man yara anna hukumaha akwai wanda yana ganin hukuncin wannan nairori ko takardun da muke amfani da su a yanzu hukumin naqdai ya ba hukuncin zinari da azurfa yajri fiha ma yajri fiha <clears throat> min al-ahkam za su gudanar abin da duk zai gudana a cikin hukunce-hukunce na zinari da azurfa akwai malaman da suka ce haka sai malam yace wa hadha lahu wajhun min as-sihha wannan idan aka duba wata fuskar tana da inganci wannan magana li quwwati ma akhadhihi saboda karfin inda aka dauko wa yastadilluna ala dhalik kuma suna kafa dalili da wannan بأن البدل له بأن البدل له حكم المبدل في كل شيء duk abinda ya zama a madadi aka samu misali wannan aka ajiye a madadin wannan to hukuncin zai zama ɗaya yanzu waɗannan nairorin wato ana amfani da su ne a madadin azhabu wal fidda kenan za a ba hukuncin wannan shi ma wannan hukuncin ne zai ɗauka yace malam yace wa ahsanul aqwal mafi kyan maganganu da kuma wanda dalilan suka fi karfi fi zalika cikin wannan wa ha wanda kuma suka fi adalci wa aqrabu lis sawab wanda yafi kusa da gaskiya da dalili huwa an naj'al hukmaha hukman fulus shine musanya hukuncin kamar hukunci na ainihin kudade wa fulus shine ainihin irin su kwandala zuwa banda na karafunan nan kuma ne ne ba takardun ba an gane coins kome to wannan hukuncin za mu ba shi wani jiri ha riban nasiya hukuncin coins din nan kuma hukuncin su shine za mu gudanar da riba na jinkiri a ciki wala nujiri alaiha riban fadl ba za mu gudanar da riba na fifiko a ciki ba ta fata an gane fa yajuzu bai'u ba'dha bi ba'd ya halatta a sai da sashi da sai sashi aw bi ahadin an-naqdayn ko kuma a sai da su da ɗayan zinari ko azurfa mutafadilatan da fifiko wal mufadalatu huna yanzu idan aka ce mufadala anan fifiko din shine fi ma eh, Tumasiru min al-qimati an cikin abin da take wato ta ɗauka. na kimar kuɗi shine mufadalan da ake nufi amma mufadala fi zatiha amma fifiko a zatin sa din fa amrul la yatasawwar abu ne da ba <laughs> kowa baya tunaninsa kimar me za a duba ba wai shi zatin bane ai akwai eh, naira fefa ne guda daya wanda za ka kawo ɗaruruwa kuma bai abin nan ba shi ake dubawa ba wai zafi ba ne a tattara su kamar kaga na zinari shi ainihin wanzun din ne ai ko azurfa yawan su din ne za a gwada a gane bibikon ba to waɗannan nairorin ba da wannan ba abin da mutanen suka ce wannan nairan yana da kimar kaza wannan naira dubu ɗaya wannan kuma naira biyar Ko wannan takardu ne ai zafi ne za a auna a'a kimar ne za a duba abin da yake faɗa wala ya juzu zalika fi amma ba wannan canjin kuma ko da an ce ya halatta a samu fifiko a fifita wannan kimar su din amma bai halatta a samu ne jinkiri ba wannan shi ne maganar da ya dace da gaskiya da dalilai na fata an gane kenan ko da waɗannan nairorin in dai za mu yi canji to ba zai zama zai zama fi majalis al'aqd kenan kun gane abin da malam yake faɗa nan ba zai yi kai mai canji a ku yi canji ku sa jinkiri ba in kun sa jinkiri riba zai shiga ka kawo dala ya kawo naira ku canja yanzu nan kowa ya kama gaba ka ba yadda za a ɗaya ya zama ba shi ɗaya babu ɗaya akwai ko kuma dukansu su biyu babu in ya zama haka akwai riban nasi'a zai shiga shine abin da malam yake faɗa ina fata an gane amma ribar fadl ya halatta ya shiga gwargwadon yadda kimar kowanne ya kasance wa hada qaulul waqf wannan shine magana tsaka tsakiya fil mawdu'i a cikin wannan mawdu'i na hukuncin wannan nairori ko karansi da muke da su wa fihi tawsi'atun 'ala an-nas idan kuma aka ce haka akwai yalwatawa ga mutane allazina tsarru ila ta'amul biha mutanen da suka samu wato bukatuwa na su yi ta'amuli da wannan kudin kai ne kana wata kasa za ka je wata kasar dole sai ka canza ta ka shiga wata kasar a ce akwai istirar idan aka ce samsam babu to kaga babu ba a yarwata wa mutane lalle za a samu fifiko din wannan ku nairorin ku bai kai na wasu daraja ba ko kuma naku ya fi na wasu an ya halatta a samu wannan fifikon wajen canji tunda ba zinari ba ne da aka sani ba kuma azurfa da aka sani ba abin da aka hana shi shine kada aka jinkiri a canja shi a majalis al'akar na fata an gane kama annabihi ayyuzan saddan libabi riban nasi'a idan a cikin wannan maganar da aka faɗa kuma akwai toshe wato ko rufe kofar riba na jinkiri ba a ce ya halatta a samu jinkiri ba allazi huwa a'zamu anwa'ir riba shine kuma riba na a shi shine mafi girman nau'ika na riba wanda ya fi hatsari ai da shine bankuna suke talautar da masu kasuwa da masu abin nan mutum ya je ya ranto eh, rance ko bashi na wasu eh, dubbai saboda gade wanda ya zama miliyoyi ta yadda duk mumtalaka na shi gidajen idan shekarun suka yawaita ya yi ta sayarwa baya biyan bashi sa riban siya akwai hatsari shi ne bankuna suke yi daga lokacin da mutum ya kira can mutanen mu ba da yawa ai sun yi sai a bari dan samu rance daga banki shi nan zo ya zo ya sa kasuwanci ashe ya gurbata abin gaba ɗayan dukiyar sa shi bai sani ba saboda Allah ya ce yamhaqu Allahu riba wa yurbi sadaqat sai ai wasu shekaru shi bai daina kasuwancin ba hasara bai same shi ba amma wancan riban da yake ta taruwa a kansa gwargwadon dadewansa yana ta musu kasuwancin a daga ba duk ya sayar da kayayyakinsa sannan ya je ya biya bashin shi kenan ya zauna mukulis haka bankuna suke su talautar da mutane kuma ba sa rubutawa a bayyane su ganar da kai su wannan ra ai kaza kaza ne ai alaji kaza kaza ne akwai wanda su aikin su shine jan kwastomomi zayyana musu maganganu ba sa bayyana musu huturar ko da akwai wasu conditions da wasu abubuwa za su rubuta ne kanana kanana sai wasu lauyoyi ne da sauransu za su gane kai ba kama sani ba lokacin da kai je karanta wannan kudin bayan wasu shekaru shi kenan ka talauce to abinda aftaru an anwa'i riba wa basu ya sa ila bahth mustaƙil warware ko kuma bayanan wannan mawdu'i idan yana bukatar wani bahasi mai zaman kansa abinda ya shafi wato riba yadda zai shiga da wanda zai fita da sauransu da malam ya fara din nan yana bukatar wato a yi bahasi mai zaman kansa li'annahu hasala biha mujadalatun tawila saboda an samu wato ja'in ja da kuma mutu mai tsawo akan wannan babi wali shaykhina abdurrahman bin nasir ali sa'di kuma malam yace shaykhin mu abdurrahman bin nasir sa'di ya yana da risala akwai wata risala da ya rubuta fi ba a akan wannan bincike na musamman nushirat fi suhuf kaga da daddan su wannan sai Abdullah Bassam ma ai ba ta duniya sun dade sun abin nan sun yi wallafe wallafe sun dade da rasuwa to su ma malamin su ne shi ya halitti zamanin waɗannan nairorin na bankuna to ya yi bincike na musamman kila kafin su kawai ne zanani wa darahim ne da aka sani kudi na gaske din na lokacin ba a samu wannan ba amma lokacin da bankuna suka zo turawa suka zo da waɗannan abubuwa sai aka samu wannan bayanai malamai suka yi bincike to akwai risala na musamman da ya yi akan wannan binciken nushirat wanda kuma an yada an nashir nashi fi suhuf a cikin ainihin jaridu wa nushirat aidan wahdaha bi risalatin mustaqilla kuma an yada wannan risalar ita kadai din ba cikin suhuf ba wato ita kadai mustaqilla a zaman kanta wa huwa yurajjihu al-qawl al-akhir wannan risala na ainihin Abdurrahman bin Nasir Sa'di yana tabbatar yana rinjayar da maganan karfe da muka yi cewa wadannan al-awraqul bankiyya wato eh ya halatta a samu fifiko a tsakaninsu gwargwadon kimar kowanne idan za a canza amma bai halatta a sanya riba na ainihin jinkiri ba riban nasiha a majalisun akid ne za a musanya a canza abin da za a canza wannan naira wannan dala wannan yadda ya hau a samu a dan take shi kenan a amma idan aka yi jinkiri to riba na nasiha zai shiga shine magana mafi eh, za mu tsaya nan ko kaji da lokacin da abin abin da makaranta daidai Allah ya ba mu ladan da kuma ikon aiki da shi إذا kuma muke kuskure Allah ya الزمن mana سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت السلام عليكم ورحمه الله